الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأكملان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب لا يجمع بين متفرد ولا يفرق بين مجتمع har yanzu a cikin kitabun zakka ma'ana littafin da yake bayani a kan hukunce-hukuncen zakka babi na talatin 34 ma da ya yace babu la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in cewa ba a tattarawa tsakanin abin da yake a rarrabe kuma ba a raba abin da yake tare waje daya ma'ana khashiyatar zakka ko khashiyatar sadaka saboda tsoron cire zakka wannan ana magana ne a abin da ya shafi wato alkunta ko cutanya na dukiya wanda a wancan darasi mun danyi shimfiɗa a kabin da ya shafi wannan kunta ɗin shine Eh, ko dai ta zama hulɗatu a ayan ko ta zamanto hulɗatu ausa hulɗatul a ayan shi ne zama mutum biyu misali su haka kuɗi su sai dabbobi su ajiye su ma'ana kaga wannan abin nasu ya zama guda ɗaya ba ka iya bambancewa cewa wane nashi kaza wane nashi kaza wannan hulɗa ne hulɗa da nau'i na kuma tarayya shine sharika kamar sun yi haɗaka ma'ana sun samu dabbobi ta iya yiwuwa wannan ya kawo kuɗi da ya fi na ɗan shi yawa suka sai dabbobi haka idan aka tashi lissafi kowa zai iya gane yawan dabbobin shi nawa ne daidai da yawan kuɗinsa amma kuma tare suke gudanar da harka to idan aka sami irin wannan kaga wannan mujtami ne a tare yake da haka karda idan suka ji cewa mai karban zaka ya zo a lokacin da zai zo sai su raba dukiyar kashi biyu kaga a nan kuda ta kai za a cire zaka kaga ba za a cire ba misali idan a ce kamar awaki ne suke da su sun kai arba'in amma a yanda aka kimanta ɗayan a iyaka kudinsa yana da kamar guda goma sha biyar ɗayan kuma yana da guda ishirin da biyar kaga inda sun bar shi waje ne zai zama za a cire zarka tare to amma sai su raba ga dai ishirin da biyar bai kai abin da za a cire zarka ba sha biyar ma bai kai abin da za a cire zarka ba to ba a yin haka matukar ya zamanto hulɗa ce a ayan ma'ana ana barin su a haka kuma zarka tana hawa kan wannan dukiyar akwai matsaloli da yawa ƙarƙashin wannan wato abin da ya shafi wannan babi din akwai sabani da yawa na malamai kamar yadda zai zo shi imamu bukhari shi ma ya kawo wannan babi akan wannan sannan idan kuma hulɗa ce ta ausa mun gane mai ake nufi da cuɗanya ta wato a ayan ma'ana sun yi tarayya a kan su kansu abin da yake na zakka akwai ausa shine Eh, idan suka yi tarayya a cikin wasu abubuwa ne kowa da dabbobinsa amma sun yi tarayya a wajen kiwo da wajen da ake shayar da su da kuma shi kanshi mai kiwon da makwancinsu to wannan malamai suke cewa idan har waɗannan abubuwan suka tattaru suka kai kamar guda hudu zuwa biyar ma'ana wajen shan ruwansu wajen cin abincinsu wajen kiwonsu wajen makwancinsu inda ake tatsansu da wanda yake kiwonsu idan dukkansu suka haɗu suka zama abu ɗaya to a nan hukuncin shi hukuncin na baye ko da a ce kowa dabbobin shi daban-daban ma'ana dabbobin kowa ya san nashi amma kuma sun yi tarayya a waɗannan abubuwa to nan ma ba a rabawa in gane ko to amma idan ya kasance cewa abu ɗaya suka haɗa kawai ta iya yiwuwa sun haɗa ma'ana fini duka nasu ne guda ɗaya amma kowa da gefansu wannan da mai kiwon shi wannan da nashi wannan da inda suke shan ruwansu ake ba su ruwa wancan ma da nashi to kaga wannan ba su yi tarayya ba to a cikin irin wannan din sai ya zamanto cewa kowa za a mishi hukunci ne daban-daban da haka ba za a zo a ce kuma a tattara su ba da yake a rarraba su ba za a zo a haɗa su a ce an gwamutsa su waje ɗaya ba don a cire musu zakka in gane ko to wannan shine babin da ya kawo a takaice kenan a takaice shi wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa matukar suna taron nan to lalle za a musu zakka su ba ruwansu da wani ausa da wani abin nan dai suna tare kawai za a musu zakkar mutum ɗaya amma imamu malik da wasu malamai sun kafa akan cewa ba a yin zakka har sai idan ya kai kowa ya mallaki abin da yake na zakka ne idan awaki ne in sun kai arba'in kowa yana da arba'in arba'in a cikinsu idan shanu ne kowa yana da talatin talatin idan kuma wato raƙuma ne kowa yana da biyar biyar sun kai biyar a cikinsu to matukar abin da bai kai haka bai ce babu zakka a ciki ko da sun yi tarayya a cikin wannan amma sauran malamai sun saba masa shi ya ce abin da ya samu ake aiki da shi kenan wannan ita ce fatawarci a cikin muwatta kuma a kan shi yake tafiya an gane ko saboda haka wannan a takaice abin da ya sha akwai matsaloli kamar yadda faɗa da yawa ta iya yiwuwa sun yi tarayya din amma da aka kai rabin shekara sai suka sayar da wani abu daga ciki ko ɗaya ya sayar da nashi haka kenan an rage magana ba da zaka ba za a bayar ma'ana ba za ta zo shekarar ba za ta same shi ko kuma a'a ba su tara dabbobin sun hada su waje daya ba sai bayan shekara ta riga ta kewayo akan akan su dukan su ba ana hada hada ba su mallaki nisabin ba amma misali a ce shekara za ta kewayo ta same su ila akan muharram sai a cikin safar sai suka hada dabbobin waje ɗaya to kaga wannan wata matsala ce da ba ko wani ya siyar da wani bangare nashi kafin shekara ta suna tare da sun yi cuɗanya amma kafin shekara sai ya siyar ko ya siyar ma da ɗayan to duk irin waɗannan abubuwan suna iya faruwa matsaloli ne wanda yake akwai saɓani a kansu amma dai umda shi ne abin da za mu karanta nan mu ji abin da ya zo a cikin wannan babi da kuma babin da ya zo bayansa na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثله آه، مثله قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فقال طاووس وعطاء إذا ألم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أن أنسا حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسرية a babin farko la yujma baina mutafaqi ya kawo hadisi wanda yake mu'alladan daga Salim daga Abdullahi dan Umar ya ce a rawaito hadisi daga manzala sallallahu alaihi wasallama cewa la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in sai hadisi na gaba shi ma hadisin Anas ne radiyallahu anhu shi Abubakar radiyallahu anhu ya rubuta wato abinda manzala sallallahu alaihi wasallama ya wajabta an an ce farada ai aujaba abinda Allah ya wajabta shi kamar yanda Allah madaukakin zarge ce ah, nasiban mafruba abinda aka wajabta shi aka tilasta shi ya zama dole saboda haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya wajabta kamar Allah ne ya wajabta shi saboda haka ya wajabta cewa ba a tattarawa tsakanin abin da yake rarrabe hakanan kuma ba a raba abin da yake tattara waje daya ta sadaka saboda tsoron zakka gane ko saboda tsoron zakka wannan kamar yadda bayani ya gabata abubuwan da suke waje dai ba a raba su abubuwan da kuma suke rarrabe ba a hada su wani lokacin gida idan aka hada din a maimakon a cire kaso mai yawa sai a cire kaso kaɗan kama alal misali a ce mutum uku su yi tarayya akan awaki misali a awaki su arba'in ana cire guda ɗaya har zuwa ɗari da ishirin ko ba ita cire guda ɗaya har lokacin da suka kai ɗari biyu za a cire guda uku to daga ɗari biyu abin da ya ɗora a sama kuma sama da ɗari biyu a gaba a cire guda uku a ciki sama da ɗari biyu za a cire guda uku to idan mutum uku suna da ɗari biyu da biyu misali a maimakon a cire guda uku sai su zo kowa ya yanke nashi sai a cire guda biyu a maimakon a cire uku sai su raba su ta yanda ba za a cire guda uku ba sai a cire guda biyu to ba a raba irin wannan ana ba a bambanta su ana hada su ne waje daya a musu zakka dan ya kawo illan abin shine khashiyatas sadaka suna tsoron kar a wato asalin cire musu sadaka ta zama waita wannan kuma hali ne na dan adam yanzu dan adam biyu da uku an cire guda uku ne a ciki kuma to amma shi dan adam innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu yamna duk sanda ya ga abin shi yana dada haɓaka sai dinga dada san abin kuma baya so wani abu fita yanzu kai ne yanzu idan misali kana da kuzari wajen ba da sadaka sai kaga wani wanda ya fika ka hali da wadata abinda za ka bayar da yawa sai ka bai bayar da kamar naka ba da ya fi tattalin abin nan ya ce ai kai yanzu kake samun tukun nan to haka dan adam yake almuhim ba a rabawa saboda mutum yana tsoron cewa wai a cire sadaka ko ta yi kaɗan ko wani abin nan ko za ta rage masa wani abu ma na ƙasa malu eh, sadaka ba wata dukiyar da take tawaya wai don an cire sadaka a cikinta to babu ma kana min khaliqai ne wanda suka yi cuɗanya wanda bayanin cuɗanya din ya gabata yace fa inna huma yataraja'ani bainahuma bisawiya idan suka yi cuɗanya din musamman idan na ɗayan ya fi na ɗayan karfi ya fi yawa aka yi musu zaka kan mutum ɗaya to shi kenan za su koma su daidaitu idan ana ganin an cire musu zakar mutum ɗaya to abin da ya zama ya zama gibi shi wannan da bai kai ba sai ya mishi ciko sai ma wancan ɗan uwan nashi ciko akan abin da bai kai ba an gane ko shine ya kawo fatawa ta Tawus ibn Kaisar da Aba ibn Abi Rabah cewa idan waɗanda suka haɗa dukiyoyin nasu kowa ya san nashi ma'ana wannan ya san dabbobin shi kaza ne wannan kuma ya san nashi kaza ne to ya ce a fada fala yuji ma'umaluhuma ba za a haɗa dukiyar ba kowa sai a yi la'akari da dukiyarsa biya kuma yake cewa ta tajibu zakka ba ta zama wajibi akan wannan dukiyar tasu ko da sun yi cuɗanya din matukar kowanne a cikinsu bai mallaki nisabi ba shine la jibu hatta yatimma li hadha arba'una shatan wa li hadha arba'una shatan wa huwa qawlu malik wannan ita ce fatawar imamu malik rahimahullah cewa ko da sun yi cuɗanya ne to matukar kowanne a cikinsu bai samu abin da ya kai arba'in ba to babu zakka a kansu saboda eh, hadisin da zai zo a gaba shi ya takaita da wannan hadisi duk da yake akwai wani hadisi da ya zo a cikin daru kutuni daga sa'ad ibn abi waqas cewa ko da sun yi cuɗanya din ya zamanto babu zakka matukar ba su yi tarayya a cikin makwanci da wajen shayarwa da kuma alfahal ba ma'ana rakumansu ko kuma awakinsu suna ma junansu barbara to wannan hadisin kamar yadda waɗanda suka tafi akan cewa an yi cuɗanya din aka abin nan suka yi tarayya a wannan abuwa suka ce ta yiwu waɗanda suka kore maganar cewa a haɗa musu zakka ta zama waje ɗaya kila wancan hadisin bai zo musu ba ne ma'ana hadisin cewa sun yi tarayya a wajen makwanci ta da wajen shayarwa da sauransu kila ba su samu wannan hadisin kuma idan hadisi ya tabbata ya inganta da shi za a yi aiki wanda shine fatawar jumhurin malamai mafi injiyar malamai abin da suka tafi a kai kenan imamu malik dai ya ce babu eh, abu hanifa kuma ya tafi kan cewa ita cuɗanyar nan ita shi ma a wajen shi latu askir ba ta da wani tasiri kan abin da suke yi haka kowa ya tsaya akan abin da ya har sai ya sami wato yana da fatawa kamar kwatankwacin irin ta ta shi imamu malik kwatankwacin ta to ya sake kawo hadisi a gaba shine hadisin cewa Anas ya bada labari hadisin Abubakar zai zo a gaba radiyallahu anhu wanda ya aika ma wanda yake masa aiki a Bahrain gwamnansa ko kuma hakimin da ya tura Bahrain ya rubuta mishi da littafi mai tsayi na bayanin ma'ana abubuwan da ake cinewa na zanka. to wannan hadisin daga cikin shi ne Anas yake rawaitowa cewa Abubakar radiyallahu anhu ya rubuta masa littafin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta zakka a cikin cewa ma kana min khalifaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyya da abin da aka ya shi zama cudanya ma'ana sun haɗu sun zama abu guda daya to za su koma ne su daidaito a ciki dan haka za a musu zakkar mutum ɗaya za a musu zakkata mutum ɗaya an gane ko to shi yasa wasu ka tafi kan cewa za a musu zakka din in dai akwai wannan cudanya قال babu zakati الإبل babu abin da zo na zakata raquma na haka ya shiga bayani na abin nan misali na kowanne daga cikin bangarori na dabbobin da ake musu zakka abin da yafi inganci ala sahih cewa dabbobin da ake musu zakka sune bahimatul an'am bahimatul an'am kuma sune wato eh, Sun fi ne guda tabbas, guda takwas mai yadda Allah ya bayyana su cikin suratu a al’am da ya ce tamaniyata azwaj min al-ba'an ithnain wa min al-ma'az ithnain qul a'adzakaraini harrama am al-untayn am shamalat alayhi arham al-untayn nabbi'uni bi ne in kuntum sadiqin wa minan al-ibil ne? wa min al nai? ithnain sun fi hudi ne amma kowanne namijin shi da macen shi akwai sunfin farko shine al'ibin shine raguma don haka aka samu raguma da kuma tabuwa haka nan kuma aka samu wato sa da kuma saniya shine albakar sannan kuma a samu jinsin awaki shine wato kaman gunsuru da afiya sai kuma tumaki abin nan awaki kaman rago da sinkiya sai tumaki kuma kaman wato akuya da musu wannan su ne abin da ake musu zakka a cikin dabbobi wasu malamai sun hada da ma'ana bauna gane ko saboda ta yi kama da saniya kuma tana ɗaukar hukuncin ta'ala sahi cewa ana mata zakka in mutum ya kiwata su domin abu ne da ake kiwon su kuma ake amfani da su kamar yadda ake amfani da sani Shi ne ake kira su an jawamis jam'i ne na jamus jamus jawamis Shi ne za ku gani a littattafan fiqh wasu za su ce akwai zaka a cikin an jawamis saboda haka wanda ya kiwata faunaye, in gane ko ita ce kamar sa a daji to yana da zaka a kanta to wannan shine abin da malamai suka yi ittifaki a kansa amma duk dabbar da ba wannan ba kuma ba ta da wani adadi da za ta ce an kai an mata zakka sai dai in ta fada cikin abin da ya gabata na arobin tijara misali mutum ya tara ma'ana jinsi na barewa yana kiwon su ya tara su Ko ni yawan su ba zai musu ba su da wani abin da za a kai ba za a auna su a kan cewa su ma kamar akuyoyi suke ba gane ko sai dai idan ya zama ya mayar da su ne kuɗi ya sa ya siye su kuma ya yi abin nan a kansu ma'ana ya sa kuɗi yana kasuwanci a cikinsu da dai duk wani abu wanda yake na dabbobi ne wanda yake mai kama da na mutane kamar in ga dace ya tara ba za a ce akwai zakka a kanta ba da dai makamantansu in gane ko to ya ce babu zakatil ibil babu zakata abin da ya shafi kuma. باب زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب أن أطاع بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويلك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تعدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا أثار من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريدة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزع وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل, مع ويجعل معها شاتين إن استئسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزع فإنها تقبل منه الجزع ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغ صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويطيل المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويقضي معها عشرين درهما أو شاتين to wannan babubuka guda biyu sun gama da abin da ya shafi zakka ta raguma babu farko babu zakatin ibil ya kawo hadisi daga abubakar radiyallahu anhu da abubakar da abu huraiba sannan kawo hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu cewa wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan hijira ma'ana yana so hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wai wai ma'ana ya kwabe shi ya ce kai canka tunda ita hijira ila a kan shi ba ba ba ce ila akwai abin da ya fi karfi a kansa fiye da wannan hijira ya ce inna sha'ana hashadi ai maganar hijira abu ne wanda yake mai girma ya ce fa hallaka min hibilin sadakata ha kana da raguma da take ba da zakar su kada na'am ya ce ina da shi kuma ina bayar da zakar ana ya ce fa'amal min wara'il bihar ka je ka yi ta aiki da wannan raƙuma ɗin ba sai ka yi hijira ba ka zauna inda kake ɗin ka yi ta aikinka fa inna allaha lan ka min amalika shay'an duk aikin da kai Allah madaukakin sarki ba zai toye ma ba zai baka ladan ka koda ba kai hijira ba koda ba kai hijira ba Allah zai baka ladan ma'ana ta iya yiwa wajen da yake din ba waje bane da zai yi hijira zuwa inda yake so ya hijira din domin hijira ne ana yi ana yin ta ne daga eh, ƙasar da take ta kafirci zuwa ƙasar musulunci da haka Allah sallallahu alaihi wasallam ta yayi da yi da cewa ƙasar da yake din ba ƙasa bace da ba zai iya zama a cikin ta ba shi yasa ya zaunar da shi yace ya zauna din yayi ta sa yayi ta da'awarsa ya karantar da mutanensa zane ya cire zakka din domin yayi hijira da waɗannan abubuwan ba za su samu ba kuma Da haka zaman shi a nan shi ne masa alkhairi duk aikin da ya koda bai hijira din ba yana da ladan niyyar shi da ya ta hijira din sai ya ce babu man balaga inda hu sadaqatu binti mahabin wa laysat indahu sadaka ta raquma tana farawa ne daga wato bintu mahab sai binta labun sai kuma hika sai kuma Jaba'a a haka suke tafiya kowace da shekarun tako daga bintu makhab yan shekara daya wacce aka kusa yaye ta sai binta labun wacce ake shayar da ita ma'ana arabu da ita ma'ana ta riga ta sha nono za ta sake sai kuma Aljaza'a wacce ta dara ta yan shekara uku Eh, sai hinka ɗan shekara uku sai jaza'a to a nan eh, cikin wannan littafin na abubakar radiyallahu anhu zai zo da tsayinsa a babin gaba ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya faɗa kuma sahabbai suka rubuta shine man inda hu minan ibili sadaqatul jaza'a duk wanda ragumansa suka kai cewa zai cire jaza'a a cikinta kuma alhalin bai da jaba'a din nan wa inda ku hikka amma yana da hikka wacce ba ta kai ta ba ko ya ce ba inna ha ba domin al-hikka za a karɓi wacce ba ta kai ta ba amma zai yi ciko nawa zai cika shine wa ta yi ne, ko dai ya bada tunkiyoyi guda biyu tare da jara'a din tunda an rage shekarun an mishi sauki in sarata lahu idan su suka fi mishi sauki au ishirina dirhaman ko ya bada dirhami 20 a madadin waɗannan tinkiyoyin guda biyu da zai bayar kuma sai ya duba wanda ya fi masa maslaha domin ya bada tinkiyoyi guda biyu ya fi rabuwa fiye da ya bada dirhami 20 tinkiyoyi guda biyu na Allah musu albarka a in suka shekara za su aibi ƙila 'ya'ya hudu sabanin dirhami wannan koda ya bar su ba abin da za su yi sai dai su kai ga abin da za a cire musu zakka haka nan wa man balaga hu sadaqatul hiqqa wanda kuma hiqqa ya kamata ya cire wa laysa indahu hiqqa amma bai da hiqqa din nan to illa wa hu jazaa yana da jaza'a fa innaha tuqbalu min al-jaza'a to anan yana da zakar ta kai ya cinye yar shekara uku to kuma duk ciki bai da yar shekara uku sai wacce ta dara ta mai shekara uku to kaga an karba shi ma ya kamata a mishi ciko wannan shine adalci na shari'a to shi yasa idan ya bada wannan wacce ta dara wannan girma da shekara to za a karba wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman shi wanda yazo karba din sa'i zai bashi dirhami 20 au ne kaga daidai da wancan din ya ka irin abin da ya bayar aka mishi ciko in aka kara mishi shekara irin wannan za a masa wannan adalci ne na shari'a kaga babu zalunci a ciki wa man balaga inda sadaqatul hiqqa wanda kuma hiqqa ya kamata ya bayar walaysat indahu illa binta labun amma kuma bai da hikka sai binta labun to kaga nan shi ake bi kenan fa innaha tuqbalu minhu binta labun wa yuqti shatayn aw 20 dirhaman wa man balaga sadaqatuhu binta labun wa indahu hikka kuma bintu labun ce yanzu take kansa amma kuma yana da bai da ita sai wacce ta girme ta to anan fa innaha tuqbalu minhu al-hikka za a karbi wannan din amma me sa'i din dan haka sa'i kenan dole sai ya rike kudade tare da shi ba kar ka tura sa'i kai ka ce je karbo zakka in ka tura shi din sai ka bashi abinda zai yi compensation mana za a biya abin nan ne abinda aka aka ma mutum na wato kaman asara ma'ana an an shiga haƙƙinsa da haka za a biya masa wannan haƙƙin don ko mai kiwo ne ka zo ka same shi ga mai bana ɗaya ga mai bana biyu sai ka ce kai bana biyu za ka karɓa ba zai masa daɗi ba ya ce ba ka mai bana ɗaya saboda waccan ta riga ta cika ko a kasuwa su ba ɗaya ba saboda haka wannan abin ne ake cika ta masa idan an karɓa an shiga haƙƙinsa haka nan shi ma idan ya shiga haƙƙin shari'a ba da sa ran shi ba za a mishi wannan ciko dan haka laysa inda wa inda bintu makhab fa innaha tuqbalu minhu bintu makhab wa yu'ti ma'aha 20 dirhaman aw shatayn ko ya bada dirhami 20 ko tinkiya wato guda biyu zakara raƙumi kamar yadda zai zo a hadisin gaba tana da farawa ne daga raƙumi guda biyar da inda raƙuman shi suka kai biyar zai bada tinkiya daya in suka kai goma zai ba da tinkiya biyu in suka kai sha biyar zai ba da tinkiya uku in suka kai ishirin zai ba da tinkiya hudu har zuwa ishirin da hudu hudun nan zai dinga bayarwa ba ce ba da biyar ba suna cika ishirin da biyar to sai tashi daga tinkiyoyi sai ya koma binta maha ita ce farkon da za a fara da ita sai koma bintu maha shi yasa tsari na zakka a irin bincike babu wani tsari irin shi wanda tsari ne na haɓaka dukiya in ka lura ba maza ake bayarwa ba mata ake bayarwa saboda su ma su haɓaka duk a cikin abin nan ba inda aka karba in ba wajen ibn labun ba matukar ba a samu shi ma aka ce a koma gare shi to aka tsari ne wanda yake na bunƙasa tattalin arziki wanda inda mutane za su dole a kan shi to za a samu alkhairi da yawa shi mai bayarwa hankalin shi a kwance shi mai karfa shi ma an tallafe shi an karfafa shi to ta iya yiwa malam ya gabatar da wannan hadisi saboda in ya zo zai yi magana akan waɗannan matakan da ya ba'ana sannan kuma ya gabatar da al'ibin raƙuma saboda su ne suka fi daraja gaba ko a cikin lahiya ne ko a cikin meyanin su suka fi duk da yake wasu malamai suna cewa a cikin lahiya rago ya fi sannan rakumi sannan saniya sannan akuya amma almuhim dai albadana ita ce abin da tafi kowane yasa Allah ya fara da ita Allah ya ce wal budana ja'alna halakum min da lakum fiha khair Allah ya fara da badana saboda haka badana ita ce tafi komai ita ce rakumi wannan jinsi ya fi kowane jinsi a cikinsu gane ko duk da yake dole sai an hada kuma da kyakkyawan niyya dole sai mutum ya kyautata niyyarsa ko cikin kuma mutum idan bai kyautata niyyar shi ba to wannan ba zai amfane shi da komai ba dan ba girman ake dubawa ba ba kuma abin da zaka bayar ake duba ba ana duba zuciyar da da niyyarsa wani zai bayar din ba yana so ba akan tilas tilas zai bayar akan tilas zai bayar to shi yasa a gabe ce babu zakatil gana to ga wannan irin yadda ya koro misali abin nan din nasa karatun kamar shi yana ganin cewa daga rakuni sai raguwa a daraja gane ko daga rakuni ila sai raguwa a daraja za su ce saniya ba za ta zo daga baya za ta zo daga baya waɗannan abubuwa guda biyu kusan su ne suka fi daraja a cikin waɗannan duk da cewa saniya tana da girma amma kuma gida ba ta kai wannan daraja ba idan ga wanda zai yi misali ya yi da rago shi ne abin da ya zo a sunna ai akwai shanu a lokacin akwai raguma kuma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifita rago an gane ko to wannan yana nuna kamar suna da fifiko wallahu ta'ala a'lam da haka babu zakatil ganam babu abin da ya shafi zakata awaki an ce awaki kuma ya kunshi waɗannan jinsin guda biyu sawa'un raguna ne da shi ko kuma wato asalin awaki ne da shi ma'ana akuyoyi ya kunshe su shi ake kira ganin kuma yana da kyau yan uwa su fahimta duk inda aka ce shat me ake nufi da shat a ku me kuke da shatu Tinkiya. aka mafi yawancin mutane aka ce shatu suna nufin tinkiya a'a tinkiya ko akuya duk sunan su sha suna ne da ake tarayya a cikinsa sun gane ko ko tinkiya ko akuya ana kiranta shat sun gane ko ana kiranta shat wannan ita ce tinkiya ko akuya akan aka ce shat kar mutum ya ɗauka cewa tinki tinkiya kawai ake nufi a hada akuya ita ma shatun ce in gane ko ba ba mu zakatil dana wannan hadisin zamu karanta shi gaba ɗaya ya kunshi duka abubuwa باب زكاة الغنم وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البهائي بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريه الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يبقي في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغ ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة بروقة الجمل بروقة الجمل نعم بروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسين وسبعين ففيها جبعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بناء بنت لبون فإذا بلغت إحدى وسبعين إلى عشرين ومائة إحدى وسبعين تسعين إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حلقتان فرقة باروكة باروكة جمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لكم وفي كل خمس وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في زائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زالت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زالت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زالت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائبة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها أتوانا wannan hadisin ya zo shine hadisin Anas radiyallahu ya ce Abubakar radiyallahu anhu ya rubuta masa wannan littafin lokacin da ya tura shi zuwa Bahrain wani yanki ne a yankin Hajar kusa da kasar Yaman ya tura shi to da ya tura shi eh, Bahrain abin da ya rubuta masa bismillahir rahmanir rahim yace hadi fadidatu sadaqati allati farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala muslimin wannan shine nisabin zakka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma musulmi ma'ana ya wajabta shi akan su wallati amara Allah biha rasulahu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a karan kanshi yayi ba Allah ne ya umarce shi da yin haka faman su ilaha musulmi na ala ya duk wanda yake musulmi ne aka tambaye shi cewa ya ba da zakka akan wannan tsarin kuma ya cancanci dabbobin sun cancanci zakka din to lallai ha ya bayar faman su ila ha duk wanda aka ce ba da fiye da haka yace fala yu'ti kar ya bayar da haka mutum ya tsaya inda shari'a ta tsayar. don haka sa'i ya zo ya ce ma to shi kenan ka bashi tinkiya biyu An gane ko kana da raguma biyar ka ce ba zan bayar ba tinkiya ɗaya aka ce na bayar An gane ko mana allah bai nemi fiye da haka ba saboda haka ga yanda tsarin yake ya ce fi arba'in wa ishirina minal ibili fama dunaha minal ganami min kulli hamsin shatun abin da ya kama daga raƙuma 25 hudu abin da ya yi ƙasa da haka wanda yake da raƙuma 24 23 22 21 har zuwa raƙuma biyar to zai dinga ba da wato asalin kowane guda biyar zai ba da tinkiya ɗaya kowane biyar zai ba da tinkiya ɗaya kaga ba a mishi lissafin wancan kasan da ya gutsire ba na 20 zuwa 25 dan an mishi haka kaga an shiga haƙƙinsa sai Allah ya mishi sauki ta nan da haka raƙuma guda 24 an ce ba da tinkiya huda a cikinsu kowane raƙumi guda biyar tinkiya daya in gane ko kowane raƙumi guda biyar tinkiya daya wannan ya ce idha balagat hamsan wa ishirin ila hamsin wa talatin da zaran ta kai ishirin da biyar zuwa talatin da biyar haga difference ɗin goma kenan yanzu ya samu Allah ya samu shi albarka har sun ƙetare ishirin da biyar zuwa talatin da biyar to daga nan zuwa talatin da biyar ɗin an tashi daga awaki guda hudu sai ya ba da bintu makar guda ɗaya kacal yana da raguma guda talatin da biyar sai ba da bintu mahar ya ce unta mace ba namiji ba fa'ida balagat sittan wa talatin ila hamsin wa arba'in daga talatin da shida zuwa arba'in da biyar ko nawa aka ƙara kai tara ko to fafiha bintu labunin unta sai ya bada bintu labun guda ɗaya kacal zai baya tunda ta ɗara bintu maha fa'ida balaga sittan wa arba'ina ila sittin daga arba'in da shida har zuwa sittin fafiha hikatun tsarukatun jamal zai ba da hikka guda ɗaya har yanzu fa ba a ninka ba ba a nan kaga ya kamata da za a ce in ta kai hamsin ya ba da binta maha ko tunda ana 24 26 ya kamata in ta kai 51 a ce ba da bintu maha guda biyu amma har yanzu ba a kai ga a ce ba da guda biyu ba amma duk da haka dan adam yana ganin wani nauyi ne sai ya ta lissafi cewa to yanzu in ya cire wannan baya duba abin da yake kasa ya duba abin da ya hau kawai da zai ci to in ta kai arba'in da shida har zuwa sittin fa fi hiqqatun taruqatul jamal fa idza balagat wahidatan wa sittin ila khamsin wa saba'in. daga sittin da ɗaya har zuwa saba'in da biyar fa ha jaza'a sai ba da jaza'a ita ce wato 'yar shekara nawa kenan budu fa idza balagat ya'ani sittan wa sab'ina ila tis'in daga saba'in da shida har zuwa casa'in ko to fafiha binta labun zai ba da bintu labun guda biyu fa'ida balagat ihda wa tis'ina ila ishirina wa mi'a in ta kai casa'in da zuwa ɗari da ishirin zai ba da hikka ta ne dama yake ba da hikka in ta kai nawa ne yake ba da muna ji ne kawai ana bada ana ta wuce eh zuwa 60 to kaga 120 60 60 guda biyu kenan zai bada hikata an gane ko zai bada hikoki guda biyu fa fiha hikata farukata aljamal fa idza zadat ala 20 wa 100 abin da ya wuce 120 kai 21 to sai a sake sabon lissafi a mishi sauki shine fa fi kulli arba'in binta lahum duk arba'in zai bada bintu lahum guda daya in sun kai 121 121 arba'in gida nawa ne gida uku to kaga zai bada bintu lahum a kowace arba'in guda daya kaga guda uku kenan wa fi kulli 50 hikka a kowace hamsin kuma hikka don haka kaga ko ya bada hikka guda biyu a cikin 121 ko ya ba da binti guda hudu kusan duk kudinsu ɗaya ne in ka samu hikka guda biyu kila in ka tara binta da bun guda uku ba za su iya kada su a farashi ba duk da yake wannan ukun ne amma wadancan saboda cikinsu da girmansu da shekarunsu za su yi kila ma guda ɗaya ka sai wannan guda uku to shine aka ba shi zaɓi yanzu ko ya ba da hikka guda biyu a cikin kowane hamsin kaga sauki ne 121 ya bada nika guda biyu ko kuma ya bada binta labun guda uku a cikin kowane 40 ya bada binta labun guda daya to wannan shine abin da ya zo ala sadaqatun Wa man lam yakun ma abu illa arba'un min الإبل هو wanda raquman shi guda hudu ne kadai falaisa fiha sadaka ko ya shekara nawa ne inda raguman nan guda hudu ne ba su kai biyar ba ba zakka a kansu ba zakka a kansu kada illa an yasha rabbuha sai dai shi ne karan kanshi ya ce kai bar dai ilan nayi sadaka na ba da wani abu Allah ya ƙara min yawan su ya cire ba illa an yasha rabbuha sai dai in shi din ya so ya ga dama ya bada ya bada shi kenan قال فإذا فإذا بلغت خمسا من الإبل idan ta kai raƙuma guda biyar don haka daga guda biyar kenan ake farawa iza balaga kamsan min al-ibil fa fiha shatun raƙuman shi suka kai guda biyar zai bada tinkiya ɗaya ko afiya ɗaya. to zai fara wa fi sadaqatil ganami fi sa'imatiha sai ku je ku haddace na ibin din sai mu shiga na awaki tunda ba mu da rawuma to shi alganam duka ma zakata awaki in gane ko wanda ake kiwon su ita ake kira as-sa'ima gane ko as-sa'ima wacce ake dogara da kiwon ta akan abin da Allah ya fitar na ma'ana ciyawa da sauransu shi ne ake kira salima wacce ba wannan ba wacce ake daure ta ta ke kira ma'alufa wacce mutum yake ciyar da ita ya daure ta ya ta a gida wannan ma'alufa ce malam murtala ne ya sai gona ana rubuta ya killace gonar shi ya ɗauko mai kiwo ya ajiye shi a nan ake kiwon dabbobinsa shi zai siyo ruwa shi zai siyo abinci ya ciyo harawa da dusa da komai ya basu ya ciyar da su to wannan babu zakka saboda me ma'alufa ne ce ke ciyar da amsa ya kanke su sai dai tun da kuɗi ya saka dan ya juya in sun yi yawa ya tara su sai a koma abin nan abin da ya shafi kadara ce sai a mushi ƙoro da tijara sai a kimanta ga nawa ne suka kama gaba ɗaya sai a cire masa amma ba za a mishi zakka ta irin cewa a cire kaza a cire kaza ba zan haka zakka ta a cire wannan abin da wannan nisabi din tana kan assa imani in gane ko issa imati azzaka kenan mafhumin hadisi yana nuna cewa wacce ba sa'ima ba ba zakka a kanta hmm. kamar fi ma sakati sama'ul ushrin duk abin da aka shuka shi aka dogara da cewa ruwan sama ne yake sauka kawai ya shayar da shi ba ruwan shi da ban ruwa wannan ushin to wanda ba sama ba ne take shayar da shi ana yi kaga kenan ba ushin za a ci mishi ba wannan shi ake kira mafhumul muhalafa a cikin usulul fiqh mana hadisi zai zo da mantuki mantuki shine yace ah, wa fi sadaqatil ganami fi sa'imatiha wannan shine mantukin abinda aka furta kenan mafhum abinda ake nufi ai abinda ba sa'ima ba shi kuma babu wannan a kansa wannan shine mafhum abinda zance yake nuna ake kamar misali don ku fahimci mafhum hujja ne kuma hanabiya sun kore sun ce ba hujja ba shine ka ce duk wanda ya zauna a masallaci aka yi sallar isha da shi misali wani mutum ya zo ya zauna ce duk wanda ya zauna har aka gama karatu na aka yi sallar isha ya ba shi kyautar dubu ɗaya kenan wanda bai zauna ba a yi da shi ba ba yi da wannan kyautar wannan shi ne makomin muhalaba to hujja ne ko ba hujja ba za a iya kafa hujja da cewa wannan din haka ne hukunci ko ba haka wani? malamai jamhur sun kafa kan cewa hujja ne kenan duk abin da ba sa'ima ba ba zakka a kan shi wannan hujja ne amma hanafiya suka ce ba hujja ba saboda ba shi aka faɗa ba ai da za a faɗa za a ce fi gairi sa'imati kuma kaza su suka ce sai an furta shi dole an furta shi amma ba furta ba ku ne kuka yi gaban kanku kuka ja ma shari'a cewa ga abu kaza ne kuna tare da su kuna tare da jumhur abu ne wanda yake ai a sane yake ai in ka ce abu kaza to kishiya shi shine ko da baka faɗa ba haka din ne to za mu tashi akan sadaqatil ganan fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 ita ma tana nan daga 40 har zuwa 120 mutum guda ɗaya zai dinga cirewa da haka yana da 50 yana da 60 sun kai 70 sun kai 90 dai ɗaya ce har zuwa 120 ɗaya ce to yanzu akwai a ɗaya ta gagarin mutum a cikin 120 a da da goma sha bakwai ya cire dai akuya daya ya bayar akwai sauki a cikin zakka amma mutane ba sa gane sauki sai a an ce zakka sai kaga ana ta da kura akan abu kamar wani abu ne mai yawa kuma ba abu bane mai yawa abu ne wanda yake kadan sai dai kawai shedan ne zai dinga raya mana cewa akwai talauci in ka cire ba za ka rabu ɗayan nan in ka cire kafin ka mayar da ita abin da zai dinga gaya ma kenan الشيطان يعيدكم الفقر يعيدكم الفقر yana muku ma'ana cewa akwai talauci yana haka tare da abin da sai ce in ka taba ba zai rabu kuma zai rabu din in mutum ya tsaya ya kalla amma ba raguwa bane ai dan mutum ya cire daya a cikin 70 ai bai komai ba suka kai 80 aka ce ka cire daya dai suka kai 90 aka ce ka cire daya dai har zuwa 100 ba kwaya daya a cikin ɗari. shi wanda ya tashi baka nan bai ji nauyin ya baka duk wannan yawan ba mm. kai ne dai da zaka cire ka bayar kake jin nauyin zaka cire ɗaya ka baya? har ya zama ka ga kamar ba ana guje ma zakka saboda haka abu ne wanda yake dacewa ne daga Allah wanda Allah ya datar da shi ya karfafe shi sai ga ya cire ya baya. gane ko saboda haka mu roki Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk